kungiyar da dama na rububin ɗan wasa wato kile Mbappe. Chelsea da Manchester United da kuma Tottenham za su kasance a cikin kungiyoyin da suke gogayya a zuwacin dan wasa wato Kylian Mbappe. Bayan da Paris Saint-Germain ta samu tayin fan miliyan 259 wanda ba taba sayan wani dan wasa ba da kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ta kasar Saudiya akan dan wasan. Kuma kungiyar da Al Hilal ta shirya wa Mbappe albashin wanda ya kai euro miliyan 200 a duk shekara. idan harin ba je a hilal din to ko zai kasance na tsawon shekaru a can saboda PSG ta san cewa shugaban kungiyar Real Madrid wato Florentino Perez da dan wasan sun yarjejeniya ya koma can a shekara mai zuwa duk Barcelona ta nisa kanta daga maganar ɗaukar ɗan wasa Mbappe duk da rahotannin da ake yada cewa tana tattaunawa da kungiyar kwallon kafan ta PSG idan harin Mbappe ya tafi ƙasar Saudiya to PSG za ta biya fam miliyan ɗari. domin sai Harry Kane da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ko da yake har zuwa Bayern Munich na da ƙwarin gwiwa daukan ɗan wasan. Manchester United na shirin gabatar da tayin sai madashin dan wasan da na Atalanta wato Rasmus Højlund dan kasar Denmark a wannan makon. United na san biyan fam miliyan 60 ne kawai akan dan wasan mai shekaru 20 wanda hakan ya kasa abin da kungiyar ta Italiya ke nema da fam miliyan 86.5. haka kuma kungiyar kwallon kafin ta Old Trafford na nazari akan dan wasan gaban nan na Eintracht Frankfurt wato Randall Colomoni dan Faransa kuma kocin kungiyar wato Erik ten Hag na sha'awar dan wasan gaban nan na Ajax wato Muhammad Kudus na gane mai shekaru 22 wanda ake alakanta da tafiya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea har yau yadda ta hanga sun karfafa masu tsaron ragan kungiyar inda gidan sayan golan na falabas wato alte bayindir wanda ke tsaron ragan ga turkiya akwai labarin kuma kungiyar ta kasar saudiya wato a hilal na da cin mai yarjejeniya da fulham akan sayan dan wasan sabiyan nan wato alexander mitrovic dan wasan tsakiya na ingila wato jordan henderson mai shekaru 33 ya yi sallama da ma'aikatan liverpool da kuma 'yan wasan liverpool din a inda yake shirin tafiya al da ƙasar saudiya Everton na rarrasin dan wasan Almeria nan mai kai hari wato El Bilal duk wani cewa a Atalanta na kokarin sayan matashin dan wasan mai shekara 21 na tawagar kasar Mali. Tottenham da West Ham sune akan gaba a zocin dan wasan Ingila nan wato Kono Galaha wanda zai bar Chelsea saboda kungiyar tana ganin ba ta bukatar dan wasan. kokarin chelsea ne sayan dan wasan tsakiyar nan na ecuador wato moses sauri mai shekaru 21 daga kungiyar kwallon kafa ta brighton ya gaba da cikas saboda bukatar kungiyar ta neman hada mata da matashin dan wasan nan wato levi colin mai shekaru 20 a cikin Spurs da kuma Nottingham Forest sun tuntuɓi Juventus akan ta sayan musu da ɗan wasan bayan nan wato Andri Cambiaso ɗan ƙasar Italiya. Inter Milan ta yi yin baiwa Aston Villa Euro miliyan 15 akan golan nan wato Emiliano Martinez ɗan Argentina bayan da Andri Onana ya tafi ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United. dan wasan tsakiyar Leicester City wato Hamza Shahori da sai kammala magana akan bashi dogon ragi, a kungiyar nan da lokacin da za a fara kakan wasan bana domin sanar da nuna sha'awar dan wasan.